abu na biyu shi lokacin da aka tsindima cikin neman aure to akwai ababen da mutane ya kamata su lura da shi da kyau a duk lokacin da aka ce an samu mutum salihi mumini a bayyane allah subhanahu ta'ala yana amfani da abin da kake cikin zuciyarka ne ba abin da kake faɗa ba gashi mutum ne a zahiri yana kamsa salawat yana biyayya ga iyayensa yana da sana'a daidai gwargwado kowace iri ce ko wanda minti minti swede yake talla yake zagayawa wallahi sana'a ce kuma allah zai masa albarka allah ya sa masa albarka a ciki iyaye lura da wannan gabar farko shine yana kamsa salawat a tabbatar abokanansa da 'yan uwansu za su ba da shaida da abokanan hudarsa sallah ba ta wuce shi sai dai in abu ya ci tara na biyu mutum ne mai ɗa'a ga iyayensa na uku mutum ne mai sana'a to kun samu mutum wannan idan ya zo neman yanku za ku iya bashi malamai suka ce shi kan shi zaman auren ko ko neman auren yana da tsari a shari'a uba zai iya zuwa da nema maɗansa auri aure domin ya ga gidan akwai gidan tarbiyya ne ya ga gidan gida ne na mutunci na sunna ba gida ba ne na 'yan bori ba gida ba ne na 'yan tsubbu ba gida ba ne na 'yan nanaye uba zai iya tashi da kanshi ya je gida ya neman maɗansa aure ya faru wannan lokacin sai na umar lokacin da ya ji abin da ya ji ana kai kawo tsakanin uwa da 'ya kan a ƙara ruwa a kan nono tana cewa eh, umar ai bai nan yarinya tana ai ubangijin umar yana kallon mu sai na umar radiyallahu anhu lokacin shi ya je neman maɗansa a wurin yarinya to uba zai iya zuwa ya nema ma ɗansa haka zalika uwa za ta iya nema maɗanta, kamar yadda uba zai je ya nema ma auren yassa duk ana yi to ya ake nema farko ɗan uwana mai albarka idan ga yarinya a statu ta ƙobare ko ta banɗari. ko ta sa gilas ko ta sha jambaki da hawayen masoyi da jagira da waye kaga kana so a haka to kwantar ɗin za ka nema sai ka ce ta baka adireshin gidansu kakka rudu da wannan hoto sura da ta sa a'a ka san gidansu mai yiwuwa yi kurudul mai yi ta neman yalhayi sai kai ka gyara so ake mu kullum bukatar mu ka daina kyaman mutum wani yana abu so ka jawo shi ne ka nuna masa kyawar ɗabi'u da halaye sai ya gyara mataki na biyu ka san gidansu sai ka je ka yi bincike a gidan iya binciken da za ka yi idan ka yi binciken nan gabar wasu malaman sun ce za ka iya mata magana wasu ka ce ba za ka iya mata magana ba sai dai ka je ka nemi izinin ma a kai maganar da ita gaje ko ka je da kanka ya halatta ko ka tura na ga ku ina da muradi a bani izini zan neme ta nema na aure idan babu wata magana a kanta babu wani alkawari a kanta shi ne aka ce mataki na farko na neman aure idan aka yi maka wannan izini ya ka baka wannan dama sai ka je ka gabatar da kanka domin su iyayenta su san waye kai daga ina kake su waye iyayenka kuma me kake yi waɗancan sharaɗa guda uku sun wajabta a kanka kana kamsu salawat kana eh, biyayya ga iyayenka in ba iyayenka kana yi ga 'yan uwan ubanka ko da uwan uwa kana sada wannan zumunci kana girmama su saboda ba yadda za a yi ka sake ka bada yanka ga wanda bai ganin mutuncin manyansa wallahi duk mutumin da bai ganin mutuncin manyansa ko ba iyayensa ba ne kai kanka ba zai ga mutuncin ka ba wallahi kana ba shi auren ya kwararo maka wani rashin mutuncin sai ka ji duk ka gaji gajiya ta musamman ba irin gajiya ta mu ba shi yasa nake kara jaddadawa yana kamsu salawat yana ganin mutuncin iyayensa yana girmama su in ba su wakilansa da waliyansa suna nan raye kannansa kai ko kannansa ne ko yayyinsa suka rage wanda za su iya karɓo masa wani abu yana ganin mutuncinsu yana girmama su yana da sana'a sai ku yi wannan binciken sannan sai ku ba da dama ya zo ya nemi yanku na fata an fahimta abubuwa da dama ana barin su ne yan ruwa. shi yasa ake ta shiga abin da ake shiga wallahi tsari mai kyau wanda addini ya shimfiɗa mana akan auratayya wallahi kashi ɗari kashi kusan sittin ba a yi eh? tamanin kaji mai kyamara ma ce tamanin kawai an ɗauki wani kashi kaɗanci ake shi yasa za ku ga kwata-kwata al'amarin da ya shafi auratayya a tsakanin al'umma hausa fulani abin ne abin takaici idan za ka yi fira da wadda ba ta yi aure ba ba zawara ko 'yan mata za ka ji abubuwan da suke gaya maka ga masu zuwa neman su idan kai fira da mata wanda suke gidan mazajensu kai fira da mata goma da ƙyar za ka yi sa'a ka samu nasara a cikin goma nan uku zaman auren da suke suna jin daɗin shi me ya faru saboda yadda aka gina auren tun daga farkon nema da nake ciya tun daga farkon samun gonar ka ka share ta ka yi noman tun daga nan ake samun matsala wannan shine gaba ta biyu ya zamanto an san wannan ɗabi'u naka sai a baka dama uwa mai shari'a ta ce wajen taɗi cewa kai ka zo karfe goma na dare ka zauna da yarinya kofar gida a gindin kali ko kan dutse ko kan ice ko kan tebur ga duwawunka ga nata dumin jikinka yana taɓa dumin jikinta haka aka ce a taɗi ba haka aka ce ba yaushe ma ake zuwa hirar da rana ake zuwa ko da daddare ya danganta ga yanayin aikinka amma ina ake hirar a tsoro ake yi ko ko a lungu ko a waje ko a cikin ɗaki tsari na shari'a ya ce dole ne ya zamanto a cikin gidan su yarinya za ka shigo aure ba ka ce ba shirme ba ba taɓa kaka za a yi ba ba yar gala-gala ba ne aure ne za ka shigo a yi shimfiɗa ga yarinya zaune ga ka zaune nan ne har aka ba da wata ƙofa idan ka zo ka zauna za ta iya zuwa ta kawo maka ruwa ta koma domin ka ganta ka ga yadda zirda kafafuwanta ba a rufe ba yatsunta ba a rufe ba fuskarta ba a rufe ba ta yadda za ta kai ta dawo ka gani magana da na gaya muku a baya ka aure ta da abin da kake so na jikinta ba wani na kasu da zai sa an ɓoye maka shi ko ɗaya cikin yatsunta babu ko kafarta ta sha guɗi ko tana ɗangishi ko tana wani abu shi yasa ka ce tana zuwa ta je ta kawo ruwa ta kawo wani abu sai malamai suka ce ba dole bane amma wannan za ta iya zuwa da ƙaramin yaro wanda duk abin da aka yi sai ya faɗa kuma in son sabo ne ai tunda an ce a cikin gida ne in dai tsari ne na sunna ai Allah da muna taron ba wani abu da zai faru duk da shedan bai da mutunci to yanda ake zama na taɗi ke kuma karye yawa karye tsawo taɗin kuma ba kullum ake zuwa ba saboda kana da aikin yi ita ma tana da aikin yi ba a san a ɗauki dogon zango idan karatu take an ce sai ta gama to sai a ba abin hankali yanayin zuwa ta ɗin juma'a juma'a za ka rika zuwa babban rana ko asabar asabar za ka rika zuwa a samu dai wani lokaci da za a ware wanda za ka rika daɗi wannan shine mataki na biyu wajen neman aure a mataki na uku shine manya sun shigo cikin lamarin ma'ana an fara maganar a turo iyayenka za su zo wajen iyayenta a zo a zauna a yi magana da ta dace ɗanmu ya ga yarku yana so kuma kun ba shi izini ya zo ya neme ta kuma ya zo alhamdulillahi kun yi bincike a kan mu ma mun yi bincike daidai gwargwado alhamdulillah to a nan ba wata wata za a yanke sadaki a yanke sadaki a kawo sadaki a saka lokacin aure me ya kamata ya aure shaidu ake so wakili da waliyi da shaidu su ne ko su biyar ne sun yi za su iya daura aure murna ne da taya ɗan uwa farin ciki da waye da waye ke za a taru a taru a zo a ƙara shaidawa a ƙara shaidawa wannan abu ne wanda yake da ƙara ma auren wato kwarjini da sauransu aka ɗaura aure baya addu'o'i nauyin da yake kan uba zai tashi daga ran nan ya koma kan miji za ma a gaya masa sai a ci gaba da addu'a allah ya ba su zaman lafiya ya ba su zuriya ɗayi ba a wannan bagiran shi ma akwai abin dubawa duk wani abu da allah ya hana a yi ƙoƙari kar a yi shi kar a ta allah kun sa abin da nake nufi kar a je a fitar da tsiraici ranar aurenta babu hijabi babu liƙabi babu gyale kayan da ta sa ma ba masu girma ba ne wanda za su rubuta a aurata a wannan ranar za a ɗinka mata kayan da za su matsa jikinta duk wani siffa da jikinta su ya fito a ranar aurenta haka dukkanin yan uwanta kaf sai masu jin tsoron Allah da matan auren da wanda ba matan auren ba duk sai an ɗama jiki an fito da surar jiki gaba ɗaya Allah ya maka ni'ima kai kuma kana fusa ta ubangiji Allah ya yi ma ni'ima za ta tafi gidan miji ke kuma kina fusa ta ubangiji sai an fitar da tsaraici hasiyatin ariyatin sai an fitar da gashi waje an yi famin an yi wace tsiya ba shi zai baku mamaki ba sai a tara guri maimakon allah ya maka ni'ima ka yanka rago wannan kudin hall din da zaka kama wannan kudin hall din da zaka kama a je a yi dina ko a reception ko a yi wace tsiya ya isa ka sai sa na dubu ɗari da hamsin a yayyanka mutanen angoko gaba ɗaya a gayyato su ci nama ai walima ai addu'a Allah ya sa auren ku albarka amma sai a je a kama hall dubu ɗari biyu dubu ɗari uku sana zo a jera kujeru masu mutunci mutuncin shine ga gurin mata daban ga gurin maza daban wanda suka nuna da safar musu a gaban manzo Allah su guda ma cewa kuɗa za a yi namiji zai zana nan mutum za ta za a yi ya musu a sa kiɗa amarya ta fito tsakiyar tsakiyar iyayenta mata da maza ango ya fito cikin tsakiyar iyayensa maza da kannansa da yayyensa a sa kiɗa a raka cashirawa kai ko ba a gaya maka ba wani abu ya faru da wani aure ai kai ba ka ce komai ba a gaya ma duniya a ɗauka a waya a ɗauka a kamara a watsa ma duniya ga wasu fitsararru Allah ya musu ni'ima ga murnar da suke ma Allah akwai aiki fa